wa ali kullin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah madaukin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukan mu karatun na wannan littafi matnun risala insha Allah yau za mu tashi ne a shafi na ashirin da uku a karatunmu na baya muna cikin babi da yake magana akan siffanta ayyukan sallah na farilla da abin da yake saduwa da wato salloli na farilla na daga nafilfili da sunnoni to wannan babu abin da yake bayani a kai kenan shine zai mana bayanin sallah a aikace kamar yadda bayani ya gabata aka ce ita sallah aiki ne na ibada wanda babu wani aiki na ibada da ya kaita inda da gaɓoɓi za a yi ita ce kuma ginshikin addini wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda ku ya tozartar da sallah to abinda ba sallan ba shi ya fi sauƙi a gare shi ya tozartar da shi sai aka ce sallan nan kuma tana da farillai tana da sunnoni tana da mustahabai da dai sauransu abinda ake so da mutum musulmi mai sallah ne duk wata gaba da take cikin sallah ya santa da kuma matsayinta idan kana farilla ka san wannan farilla ne in kana sunna ne ka san wannan sunna ne in kana cikin mustahabi ne ka san cewa wannan mustahabi ne me yasa ya zama wajibi masallaci sai ya san wannan ya zama wajibi ne sai ka san wannan domin a matsayin ka na dan adam kuskure da mantuwa za su iya tasowa a lokacin da kake sallah to idan mantuwa ta shigo ko kai kuskure ka rage wani abu ko ka ƙara wani abu to za ka gyara to wannan gyara ba zai yiwu ba sai in ka iya bambance ina farilla ina sunna ina musabi domin gyaran ba iri ɗaya ba ne akwai abin da idan ba ka yi ba babu sallan dole sai ka yi akwai abin da ɗin ba ka yi ba akwai sallar ko da ba ka yi ba sallar ba ta ɓaci ba amma akwai hukuncin da zai hau kanka akwai abin da in baka yi ba ba komai sallar ta yi kuma ba wani gyara da ke kanka to ya za ka yi ka gane waɗannan abubuwan duka to sai ka san farilla ka san sunna ka san mustahabi ya sa malamai sai suka ce duk masallacin da yake sallah amma ba zai iya bambance waɗannan abubuwan ba in ya yi sallan ma sallar babu to amma musulunci a matsayinsa na addini wanda yake mai sauƙi sai aka ce ko da baka sanin ba in dai ka zauna ne malami ya siffanta maka sallah daga harama zuwa sallama to ko da baka bambance wancan din ba in kai sallan sallan ta yi ana sa ran Allah zai karba shine a wancan karatun baya muka ce shine malam yake banci babi na musamman ya siffanta mana sallan daga harama zuwa sallama har ma muka ce wasu malamai ma littafi suke yi sukutun guda saboda siffanta sallah yanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar to a karatunmu na wancan sati mun tsaya ne a kan abin da ya shafi ruku'u aka ce bayan mutum ya yi fatiha ya yi sura to sai kuma ya yi ruku'u a lokacin da zai ruku'u nan zai tafi tare da kabbaran ba wai sai ya rike gwiwa ya ce Allahu akbar ba hmm. a zai tafi ne lokacin da yake sunfiya wannan sai ya tafi da kabbara Allahu akbar yana kammala kabbaran hannunsa ya riga ya tsoro akan gwiwowinsa kuma ka gaya mana yanda ake rike gwiwa ba wai zaka haɗa hannayenka bane akan gwiwowi a zaka raba su ne haka sai ka yi kaman ka damƙe ka annaka ƙabidun alaihima kamar ka damƙi gwiwowin haka za ka riƙe gwiwowin shi ne ka yi ruku'u kenan sannan mala ya gaya mana idan aka yi ruku'un nan ba shiru ake yi ba a tasbihi ake yi saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi cewa ubangijin shi ya hana shi kar yayi karatun alkur'ani a cikin ruku'u ko a sujjada amma sujjada sai aka ce a girmama Allah shine amma ruku'u fa azimu fihi rabba ku girmama Allah shi yasa ga tazihi nan subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to wanda ka dauka duka yayi shi ka karanta a cikin ruku'u sai malam yace dadewa da zaka yi a cikin ruku'u ba shi da ka'ida bara a ce sai ka minti kaza a ruku'u sannan ruku'un ya cika ba a'a kai dai ana so gwargwadon abin da za ka samu nutsuwa a cikin ruku'u in ka haka shi kenan ruku'u ya yi to wannan karatunmu kenan da ya gabata a nan muka tsaya yau za mu ci gaba daga mun yi ruku'u to daga ruku'u sai me hmm. sai mala ya ce sun matarfa'ura a saka sai ka ɗago kanka wa an ta ƙa'ilun kana mai cewa sami Allahu liman hamida lalle Allah yana jin wanda yake gode mishi kun gane kana tasowa za ka taso da faɗan shi ma kamar kabbaran sun kuyawa ne ba wai sai ka taso ka miƙe ne za ka ce sami Allahu liman hamidahu a daga ruku sai ka taso ka ce sami Allahu liman hamidahu kana gama faɗa ka gama tsayuwa wannan kenan za ka ɗago wa huwa ƙa'il wa an taƙa'il kana mai cewa sami Allahu liman hamidahu ko shi ne malamai suke cewa abin da ya tabbata shi liman liman zai taƙaita ne da faɗin sami Allahu liman hamidahu saboda akwai bambanci wajen ɗagowa daga ruku'u tsakanin liman da mamu da mai sallah ɗaya akwai bambanci a wajen ɗagowa daga ruku na shi liman zai taƙaita ne wajen faɗin sami Allahu liman hamidan mamu zai taƙaita ne wajen faɗan Allahumma rabbana walakal hamdu shi mai sallah shi ɗaya shi kuma zai faɗi duka mun gane? kaga akwai bambanci liman mamu da mai sallah shi ɗaya liman ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba mamu baya cewa sami Allahu liman hamidu shi mai sallah shi kade shi ne limamin kansa shi ne mamun kansa da aka sai ya yi na liman ya na mamu ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu malamai suke cewa asalin sami Allahu liman hamidahu inda inda sami Allahu liman hamidahu ta samu mashiga a cikin shari'ar musulunci aka ce ran babban sahabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aka ce shi sallah ba ta wuce shi tsakanin shi da manzan Allah kullum a bayan manzan Allah yake sallah ana nan yau da gobe yau da gobe wata rana a sallar la'asar sai ya taho an riga an shiga sallah shi a zatansa an riga an idar ma shi ba zai samu jam'in ba an gane ko sai ya taho yana sauri sai ya shigo masallaci yana shigowa masallaci sai ya samu annabi ya ce Allahu akbar Ya yi ruku yana shigowa annabi yana kabbara ruku'u sai na abubakar sai ya ce alhamdulillah yi wa Allah ne cewa ya samu ne ya samu sallah da ya ce alhamdulillah sai kabbara da ya kabbara shi ma sai ruku'u ya bi manzan Allah a take sai Allah ya ce mala'ika jibrilu je kaka cewa annabi na yana cikin ruku'un ka gaya mishi ko ka gaya mishi ya muhammad sami Allahu liman hamidahu wanda ya gode wa Allah nan a baya Allah ya ce kai annabi Muhammadu a gaya maka Allah ya ji shi Allah ya ji abin da ya fara mun gari? abin da ya faru ke don haka idan za ka taso daga ruku'u ka faɗo wannan kalma ba annabi ya ce Allahu akbar ba sai jibrilu ya ce Allah ya ce mishi ya gaya mishi wanda ya zo a bayan nan ya gode wa Allah Allah ya ji shi idan za ka tashi daga ruku'u ka faɗa haka ka ce Allah ya ji wanda ya margodiyar da kafin wannan rana da ruku'u da tasowa daga ruku'u duk Allahu akbar ake cewa kamar yadda ake faɗa a sujada ka san kai sujada kace ne Allahu akbar in za ka taso ma ne to a farko shi ma ruku'un hakan Allahu akbar Allahu akbar to a wannan ranar sai Allah ya ce annabin zai taso ya taso da cewa mai sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya mar godiyar Na na wanda yake bayan shi ne wa sai na abubakar kaji eh faƙala inda rafi minar ruku'i to da zai taso daga ruku'un sai ya faɗa wanda da Allahu akbar ake faɗan za a yi ruku'un za a taso ma a sake cewa me shikenan to daga nan sai faɗan hakan sai ya zama sunna tun daga wannan rana sai faɗan hakan sai ya zama sunna ko me dama za ka samu akwai yana da dalili kamar yadda za mu ji shi ma rabbana lakal hamdun da menene duk dalili shikenan daga nan sai ya zama sunna shi yasa yanzu duk musulmin da zai yi sallah ya ce Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu sai na baka yana da kamishin ko kaɗi ko kaso ya rage na amma sai an cire kamishin ko ba ka ba ha tunin ba yana cirewa a <laughs> kuma ba yadda ka iya in kai transfer a cire ne a cire commission kuma ba ka yi saka ce ba za a cire ba to a sallan kama na cirewa a ba sai na ba kuma bayan da kai yi sai za ka fasa sannu don kana bakin cikin kar a bashi sai ka fasa na wannan maganan ne Yau da mu shiga taitayin sahabban annabi muhammadu sun yi nisan da maganan kamowa babu babu saboda akwai wanda ba sa nufin al'umma da alkhairi ba lalle ne hankalin kai kamo suwaye ba amma akwai su sai dinga magana mara kan gado babu wani mutum a duniyan Allah nan in ka cire manzan Allah da za ka haɗa wani abu nashi na matsayi a wurin Allah maɗaukacin sarki da za ka haɗa da na sahabbai ballantana manyan sabai irin su sai na abubakar babu kawai da a ce kamishin ɗin kawai kamishin ɗin kawai za a dinga cirewa kamishin ɗin ma ya ishe su kuma wannan al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar shi ya faɗa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil idan kai sanadin wani abun alkhairi to duk wanda yayi wannan alkhairin kana da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama don haka idan mutum yana son kansa da lafiya ya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan na amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya isa karka sa wani abu a cikin zuciyanka kai addu'a abinda suka yi na alkhairi Allah ka ƙara tabbatar musu da ladansu mu kuma Allah ka ba mu guzurantar da su shi kenan kai haka magana ta ƙari to sai mala ya ci gaba ya ce sun mataƙul sannan sai ka ce Allahumma rabbana walakal hamdu Allahumma ya Allah rabbana ubangiji walakal hamdu yabo na gare ka sai ce in kunta wahadaka in kai ɗaya kace sallan kenan in kai ɗaya kace salla bayan ka ce sami Allahu liman hamidahu to sai kuma ka hada ka ce me rabbana walakal hamdu mun gane ko to anan shi ma rabbana walakal hamdu malamai da hadisai sun yi mana bayani bayan ka ce rabbana walakal hamdu akwai zaka faɗe shi wannan jaharan ne a bayyane in kai mamu ne ko kuma kai kana sallah kai daya bayan ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu akwai hamdan kasiran dayiban mubarakan fihi mafi karancin sa kenan sai ka kara da shi shi din ma sanadiyan wani sahabi ne mu ma muka samu wannan addu'a an ce wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sallah tare da sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sami allahu liman hamidu sahabbai na baya suka ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu sai wani sahabi yace hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi da aka idar da sallah sai annabi yace wane ne na ji yana faɗan wasu kalmomi sai sabin yace, ni ne ya ce mai kace sai ce da aka ce rabbana lakal hamdu sai na ce hamdan kasiran tsayiban barakan fi sai manzo Allah ya ce wallahi na ga mala'iku dubu saba'in suna rige-rige kowa yana so shi ne zai rubuta maka ladan abin da ka faɗa sai sabai suka yi suka rufe shi suka me kace ne me ka faɗa wai ya gaya musu saboda su ma an jima an zo za a yi sallah su ma su faɗa shi kenan to daga nan sai ya zama sunna shine har yau muke faɗa to kaga shi ma in ka faɗa shi ma za a cire me za a cire mishi nashi za a cire mal commission din dan sanadiyan faɗan da yayi ne sai hadisin ya zama hadisu takriri annabi bai ce a kar ka sake ba saboda abu ne mai kyau da abu ne mara kyau annabi zai ce wa ya sa ka kar ka sake ba a abu mara kyau a gaban annabi annabi ya shiru duk abin da ga an yi a gaban annabi ya shiru ko ya yi murmushi to abu mai kyau ne a ci gaba da yi to wannan kenan idan kai ɗaya ne bayan ka ce sami Allah liman hamida sai ka haɗa da wannan sai ka ce rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu duk ana faɗa kuma duk daidai ne Allahumma rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu rabbana lakal hamdu duk wanda ka faɗa dukkan abu ɗaya ne ko ka sa Allahumma ko ka cire Allahumma ko ka sa wawun a walaka ko ka cira wawun ka ce laka kawai duk abu ɗaya kar wani ka ji ya faɗa ba irin wanda kake faɗa ba ga kamar shi nashi ba daidai ba duk abu guda ɗaya da Allahumma da rabbana abu ɗaya Allahumma ya Allah rabbana ya ubangijinmu rabbana ya ubangijinmu duk abu ɗaya don aka faɗi wannan an taso kenan daga ruku'u sai yace wa na'am wa tastawi qa'iman mutma'innan mutarassila sai ka daidaita a tsaye cikin nutsuwa tare da ƙarin nutsuwa sai ka yi haka shi ne ka yi sallah na daidai ke in ka ce rabbana walakal hamdu sai ka daidaita a tsaye tsab rabbana walakal hamdu ka tsaya sosai shi ne ka yi sallah kenan wanda Allah zai karba amma ka yi ruku'u sami Allah ah, ina tsayuwan shi tsayuwan farilla ne shi ne mai kawai dikai ya ce war ruku'u war raf'u min duka fardu farilla ne to ka haka Allahu akbar sami Allah akbar Allahu akbar ina tsayuwa babu dole sai ka tsaya shine malaman fiqh suke gaya ma idan ka ɗago daga ruku'u wal haiatul ma'aluma sun ruku'i wasu sujudi dole sai ka yi kama a bar sani sami Allahu liman hamidau rabbana wa lakal hamdu kai da kake kallo na za ka iya sanin yanzu abu kaza nake yanzu ya ɗauko ne ya taso daga ruku'u zai tafi sujada amma na yi haka Allahu akbar sami Allahu ba kai saka ce yanzu a kaza yake ba to duk wanda yi wannan sallan to aka ce kana idan da sallan Allah kiyaye ba ni ba ba kai ba za a nan naɗa sallan sai a buga mutum a fuska sai sallan kuma ta baka addu'a dayya'aka Allah kama dayya'aka Allah ya ta kama yadda ka toza da ni amma ka tsaya kai sallar mai kyau hafizaka Allah kama hafazta sai sallar ta ce yadda ka kiyaye ni Allah ya kiyaye ka kai na shi yasa wai zaka zo zaka yi sallah kana wani sauri kana wani sauri sauri sauri ina za ka eh duk inda kake so ka je din eh kana gaban mai abu ne wani za ka je kasuwa kwastama suna jira waye turo kwastama Allah to kana gaban shi ne ka nutsu ka yi bauta irin wanda ya dace sai ya kullo maka da arzikinta inda ma baka sani idan kasuwa kake ba lallai ne arzikinka a ka yake ba ko ba gaban wataƙil sai ka je kasuwan ka dawo sai Allah ya turo maka arzikin kana kwanci a gida eh ka je kasuwa ka wuni ko ka yi cinikin ma iya riban da ka ci a kasuwan a yau dubu ɗari ne to kana kwanci a gida Allah zai iya turo maka miliyan kaga ya ninka riban da ka ci a kasuwa so nawa so goma don haka baka san a ina arzikin naka yake ba da ka maganan gaggawa ka ki tsayawa ka bautata wa ubangiji da kyau wai dan kwasama suna jiran ka to baka yi hikima ba baka yi hikima ba tsaya ka yi sallan mai kyau shi kenan in ka yi to magana ta tsari. sun mata hawi idan ka tsaya tab sun mata hawi sannan sai ka sunkuya sajidan ka tafi sujada kenan la jilis karka zauna idan na ce, sami Allahu liman da ku. ba na miƙe ba to in ka tafi sujada ba wai za ka je ka zauna ne kafin kuma ka sa goshi a ne a'a daga tsaye da red goshin ka kawai zai tafi ƙasa ne Shi ne yake gaya mana la kar karka zauna amma musulunci ya ce illa limardin sai dai mara lafiya akwai mutumin da ba shi da lafiya wata ili yanayin ciwon shi ba wanda zai iya tafiya daga ƙasa ne kawai ya dushi ƙasa da gushinsa ba saboda rashin lafiya sai ya zauna sannan kuma sai ya sa gushi a ƙasa to wannan ma'azu an mishi uzuri wasahi ko wanda ya manta sai ka manta maimako daga ruku'u kawai ka doshi ƙasa ka sa goshinka a ƙasa sai ka manta sai ka zauna kafin ka sa goshi a ƙasa to wannan shi ma aka ce babu kome ba kome sai ce wato kabbir fi inhi tsatsika ka ce Allahu akbar a lokacin da ka sunkuyo ƙasan nan za ka kai goshi ƙasa to a lokacin kuma kana yin kabbara ba wai sai ka sunkuya shiru ka je ka sa goshi a ƙasa sannan za ka ce Allahu Akbar ba a kana sunkuyawa kana tafiya sai ka tafi tare da kabbara jaba hatika sai ka tabbatar da goshinka a ƙasa wa an faka da hancinka min al ka sa su duka a ƙasa goshinka ya taba ƙasa hancinka ma ya taba ƙasa mun gane sai dai malamai sun ce shi hanci a lokacin sujada hanci ya taba ƙasa mustahabi mun gane amma abin da yake farilla a sujada shine goshi ya ya taba ƙasa saboda me nan shi ne inda ya fi daraja a jikin ɗan adam fuskanka goshinka ya fi ko'ina daraja a jikinka to shi ne ake so ka sa a ƙasa don ka nuna ƙanƙar da kanka ga mahallicinka inda ya fi ko'ina daraja ko to shi za ka sa a ƙasa da ka ji ciwo a baya da ka ji a fuska eh? ba wanda yake son wani abu ya samu ne to mu maza ma kenan ko ba ga ba su na masu fenti benti ai fuskar nan ba zo wani abu ya same shi gyara shi ake tsaf to duk da darajar nashi sai ka sa a ƙasa kana gaya wa Allah cewa ban isa komai ba kai ne komai ya Allah inda ya fi ko'ina a fuskar a jikin nawa to na sa shi a ƙasa don girmama ka ya ubangiji na ji ba shi yasa manyan kafirai a makka akwai wani kafiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Qur'ani ya karanta Qur'ani cewa duk yace wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun na wanda ya kafirce ya ƙaryata ayoyin Qur'ani zai shiga wuta sai yace a zo a hura wuta sai aka hura sai ya sa ya yatsa haka ya sa a wuta sai da yatsan ya cinye sai ce in dai akan wannan ne nan ba zai taba kasa ba Ko in dai akan wannan wutan ne to wannan ɗinsa goshin ba zai taba kasa ba ba zai taba ya dawo ya za goshinsa a ƙasa wai don tsoron wannan wutan ba kaga yadda fuskar take ko eh to shi bai san wani irin wuta ne ai ko irin wannan din ne ƙarya yake in wuri yayi wari wallahi zai ci to ballanta na wutar lahira ma ba irin da duniya ba kafirci kawai Allah ka kiyaye mu ai idan bawa ya cika bawa wato ka sa goshinka a ƙasa don mahalicinka abin alfahari ne ma ai daɗi za ka ji sai a ga musulmin kirki in bai sallah ba ya samun kwanciyar hankali sai ya ga ya ga ya sa goshin nan a ƙasa ya ce Allahu akbar to sannan zuciyarsa take yake jin daɗi musulmin kirki ke amma kafiri yana girman kai yana ga shi ya fi ƙarfi a ce ya sa goshinsa a ƙasa to sa goshin nan shi ne farilla mustahabi ne kuma ka haɗa da hanci amma da za ka yi sallah, goshinka ya taba ƙasa amma hanci bai taba ba sallar ta yi amma kai sallar goshinka kuma bai taba ƙasa ba malamai suka ce a ada abadan sai ka rama wannan sallar har abada sai dai illa rura ne kana da ciwo a goshi da ba da ba ka sa sai dai ka sunkuya haka amma goshin bai taba ƙasa ba ko kuma a kwalta kake sallah ko a ƙasa baya yashi <clears throat> rana ta da ki kwalta in ka kuskura ka saka goshinka zai kone ka to kar ka saka in ka je ka tawaye goshinka ba ruwan Allah <clears throat> ana ko wanda su ba su fahimci addini a aitin da bautan Allah ne mai sai ɗana kanza a kwalta eh? <clears throat> ba zai samu nutsuwa kuma idan a kwalta kake yin sallan kwaltan ya yi zafi to in ka haka karka nanak menene <coughs> goshin a kai amma dai ka riga ka ne ka riga ka sun ka ya sallaka ta yi larura ne ta hana ka haɗa goshinka da ƙasa <coughs> musulunci yadda da wani sai ce shukura bismillah yace wa tubashir bi kal arda hannunka tafin hannunka ka shimfiɗa su a ƙasa hmm. min gari haɗilin kuma karka sa shamaki misali yanzu wani zai yi sallah wai baya so hannunsa ya taba ƙasa kamar yanzu in yaka ko in zan yi sujada sai in yaka aka ce karka yaka hmm. wani kuma babban riga ne da shi sai hmm. shimfiɗa babban riga sai ya haka to min gairi haɗilin kar ka sa shamaki wannan tafin wannan naka ne ta ake so ka me ka fuda shi a ƙasa bari ka ji abin da shari'a ta ce yadda za ka yi sai ya ce ba su ɗan ya dai ka fuda hannayenka mustauyatai ne ka miƙar da su ilal ƙiblati su kalli al'ibla kamar yanzu ku da kuke kallon haka in kai sujada hannunka kuma ba za ka yaka ba mm. a sujada ba a ware ba a yatsu a ruku'u ne yake ware su amma a sujada sai a ne sai a hada su sai a miƙar da su sai su kalli alƙibla mun gane ku? to amma kuma ba a yadda ka yi sujjada hannunka yana ne <coughs> dunkule ba wani ɗan gaye kuma ya je sai ya haka wai ba so hannunsa ya me ya taba ƙasa kare zo ya sa kuma a jikin me sai wai ya yi sujada so ya haka inna na haula. to ba haka ake yi ba in ka haka sujadar ka bai cika ba ka shimfiɗaninka ne a ƙasa sana ko na abu da mutane suke yi a sujada ba ya cikin wannan karatun amma bai kamata mu tsallake ba za ga mutum ya yi sujada kamar ana sallah a ƙasa ne in yi sujada in ya taso wai sai haka ko a'udhu billahi wannan babban laifi ne ba annabi ya hana in ana sallah magana wai ka taso wai ka yi haka wai sai kaɗe hannunsa sannan ya haka wannan ka shigo da wani sabon aiki ne a cikin bautan ubangiji ibada ne na ubangiji ya turo mala'ika ya nuna annabi Muhammadu sallallahu yadda za a yi annabi tsawon shekaru haka ya koya wa sahabbansa da aka karka shigo da wani abu komin kankantansa wanda baya ciki da aka in ka taso kana haka a sallah ba a yadda ba ko gabanka ne ma ba a yadda ka yi ne akwai wanda sun mai da shi ma ɗabi'a misali wani ya zo zai sallah eh, kama haka ba a bismillah wai eh? bismillah rahman wai hadis yana karo bismillah wai bismillah sai ne sai dan share gabansa manzo Allah ya hana gashi a cikin hadisi annabi ya ce duk wanda yazo zai yi sallah kar ya kuskura ya share ne ya ce wahidatun fada'aha da ka zo za ka yi sallah sai ka kalli gabanka sai ka ga wani ɗan tsakuwa mai tsini wanda in kai sujada zai soke ka a goshi annabi ya ce haka za ka yi wahidatun sai ka ɗauko ta ha sai ka sata a gefe amma haka wai kana sharewa annabi a hannu. mun gane? to Allah ya ba mu ikon jami'ai amirwa wa iyaku sai ya ce ilal iblati ko sai ce alhuma hazwa uznik uznaika hannunka za ka sa shi daidai da kunnuwanka in ka yi sujada hannayenka suna daidai da kunnuwanka a sujada sai ce audu na zalika amma ba an ce dole sai ya yi daidai da kunnan ba zai iya ɗan gaba da shi ko baya da shi duk ya yi an yarda da wannan sai ya ce sai ya ce wa kullu zalika ko dukkan wannan Ya yi. in kai sujada hannunka yana da yadda kunnanka ko ya ɗayi gaba ko yana ɗan baya Ya yi. duk wanda kai yi. sai ya ce to ga wani abu kuma za ga mutane da yawa suna yi amma musulunci ya hana hadisi ya hana gaira annaka la tabtari zira'aika fil ardi idan kana sujjada ko rike wannan sai ga wani yazo yana sallah yana sujjada sai haka mun gani sai haka ko gaba ɗaya daga nan har nan suna ne suna ƙasa babban kuskure annabi ya hana fala ya zira zira'aihi in bisa ɗalkalbi karka kuskura kana sallah ka shimfuda tsintsiyan hannunka kamar yadda kare yake yi ka san kare ne ga ya ka ko to in kana sallah karka yi wannan in kai sujada inda kawai ake so a hannunka ya taba ƙasa nan mun gani nan duka yana ne yana sama amma ka zo ga yi haka ka kwanta ke na wannan <laughs> mun gane ko nan ne kawai iya tafin hannun nan ne za ka yi haka amma nan duka yana sama Ga shi nan a hadisi ibn hajar ya kawo shi ma a cikin gulgul ta ce karka kuskura ka shimfiɗa tsintsiyar hannunka kamar yadda kare yake yi magana manzana sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan sai ya ce wala ta dummu aduddaika ila dambika kar ka yi sujjada ka haɗa dantsanka da haƙarƙarinka haka ko ya kuni ma zakari haka kaga nan ba na haɗa shi ba to an hana a sujada dole za ka yi ne za ka ɗan ba da allowance nan ɗinka ba zai dinga haɗuwa da haƙarƙarinka ba eh yawwa Allah ya albarka idan an matse ka wannan ai ba yinka bane ko ba ka ba in an matse ka wannan bayin ka bane ai duka wannan lissafin sallan da ake yi inda ce idan akwai hali da yawa duk wannan lissafin da ga muke yi ko in Allah ya kai ka makka a masallacin harami lokacin an sauko daga arfa an yi ifada duk wannan lissafin ajiye shi a gefe za ba zai yi ba eh wallahi in harami ta ɗinke jada ma bayan wani za ka yi wallahi tallahi za ka samu bayan wani ne kawai yi, ba ka da sukuni mala ba ka da sukuni ka gani to ka ga yanzu a wannan yanayi ai waɗannan ƙa'idojin ba kai saka aikata su ba to kuma a yanda yanayin da kai sallan kuma sallaka ta yi saboda hali ne ya kama ba wai da gangan ne kai ba wannan ana gaya mana yanzu anan za mu yi sallah muna da si'a muna da yalwa ba za ka zo kana sallah kuma ka yi haka ka matse nan ɗinka ka sa shi a jikin nan to ba a yadda ba wani walakin ta janna bihima abinda ake so ka ɗan nesa ta su da nan dantsanka da haƙaƙaninka ka ɗan buɗa ka nesanta su ta jinihan wasan amma ɗan daidai ba kuma an ce a ɗan buɗa kuma sai ka yi mai ka zo ka banga-banga a cikin sahu ka san wani da aka ce a ɗan buɗa sai haka wani ma a cikin sahu yake mai haka duk ya kakkare mutane to a ko kai ɗaya kake sallah ba a ce ka buɗa haka ba ɗan kaɗan kawai haka wasan matsakaici sai ce wata kunu rijilaka fi sujudika ƙa'imatai idan kana sujada kafafuwanka guda biyu su zama a tsaye misali haka malam zakari in kai sujada kafafuwanka guda biyu za ka kafa su ne haka ba wai ya haka ba ka gane akwai wanda yin sujada sai kwantar da kafafuwansa haka a'a yatsun ne ka ne E, eh, kuma ka haɗa ne in kana sujada kafafuwanka za ka ne ka haɗa su kuma a tsaye ba ka raba su haka ba ba kuma su kwanta haka ba mun gane sai ɗage ba ya taɓa ƙasa ma a ga wannan ya shiga da wasa a sallah yana sallah ya ɗaga ƙafa kuma ba ya taɓa ƙasa ma la za ka haɗa su ka yi haka babban ɗan yatsanka cikin babban ɗan yatsanka ya yi haka a ƙasa ka haɗa shi ka yi haka wannan shi ne sallah sosai yadda aka siffanta shi haka za ka yi sai ya ce wa buduni ha cikin babban ɗan yatsanka na ƙafa ilal arzi shi kuma sai taɓa ƙasa mun gane ko? yawwa to shi ne na'am wata ƙulu ɗin shi ita aika ma'anin a nan za mu tsaye ko ya kace malibla ko kuma kan a ah, ina zuwa wata ƙulu in shi ita lokacin da ka yi sujadan nan goshinka da hancinka na ƙasa hannayenka ka shimfiɗa su ko ƙafafuwanka ka kafa su haka a miƙe to idan ka so sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa alimtu wa amiltu su'an faghfirli aw ghayra zalika hmm. in ka yi sujadan to ga abin da za ka faɗa amma ya ce in kaso me sai ya in kaso saboda akwai siyar na tasbihi da ake a sujada iri-iri duk wanda ka ɗauka ka yi yayi ya ce to in kaso sai ka yi wannan tasbihin sai ka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbi ya ubangiji na zalamtu nafsi na zalunci kaina wa amiltu su'an na aikata mummuna fagfirli ya ubangiji ina neman gafaranka ka gafarta mu au gaira zalika ko kuma wani wannan mun gane ba an ce wai dole sai wannan tasbihin za ka yi ba in ka ga dama a koni tasbihin ma shi ma za ka yi wata su sujudi sai ka yi addu'a a cikin sujada in shi ita in kaso in kaso sai ka yi addu'a min kulli ja'izin shar'a duk abin da yake halal ne a shari'a a roƙa don kai sujada ka roƙi abu in dai abun ya halatta a cikin shari'a a roƙi wannan abun to in kai sujada ka roƙa sai ya ce saboda me annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce amma sujudu fajtahidu fihi biddu'a amma an kun yi sujada ku kai matuƙa wajen roƙon Allah hmm. faƙaminun an yi sajabu lakum hmm. ana sa ran cewa za a amsa muku addu'a mun gane ko amma idan abinda za ka roƙa shari'a ba ta yadda a roƙa ba to kuma ya haranta ka roƙa cikin sujada ko kuma ya halatta in ji malamai idan ka yi sujadan nan ka ambaci wanda kake so a cikin addu'a ka mishi addu'a ko kuma za ka mishi addu'a ne ko kana so ka kifar da shi ne <laughs> shi ɗin ma duka za ka iya ne suka ce a ah, to ya sun ce addu'a ulahu au alai eh. za ka mishi addu’an alheri ne ko na shari duk a cikin za ka iya yi to matsala kenan wannan yana daga cikin matsala kun gane misali ka san yanzu wani wannan karatun da ka ji malamai sun faɗa za ka iya addu'a wa mutum na alheri a cikin sujada za ka iya mishi na shari a cikin sujada su malamai sun faɗi wannan ne da wankakke zuciya me yasa mu yanzu an ce za ka yi wa mutum addu'ar shari a cikin sallah wani faɗan uwansa musulmi yake tunani to amma su malamai ba wannan suke nufi ba kun gane mm-hmm. su suna nufin abokin gaba kafiri wanda yake cutar da addini mm-hmm. in ka sa goshi a ƙasa za ka iya mishi addu'an Allah ki da shi mm-hmm. amma ba wai kai musulmi wai yanzu je in yi sujada wai ina ce Allah ki da kai ba ha in ka kife ai ni ma na kife ne abin da mu ba mu gane ba ke eh idan akwai musulmin da yake maka abinda ba daidai ba addu'an shiriya za ka mishi ko kuma ka yi addu'an kai Allah ya tsare ka amma ba wai Allah ya wulakanta shi Allah ya kaza ta ina amma su malamai da yake kwakwalwansu tacacciya ce zuciyarsu warkakkiya ce abinda suke hango maka misali yanzu ai akwai abokan gaban da cutar da mu da suke da cutar da addini da suke ya kai inda ya kai ta kai mu dinga yin addu'a muna cewa Allah ya iyar mana gabarinsu to ko a za mu iya yin wani amma ba a ce an yadda ka yi addu'an kifar da wani a sallah ka so musulman ɗan wanka musulmi ba eh saboda hasada da bakin ciki da rashin godiya ga Allah banda wannan shi ɗan wanka musulmi ya ma ba daidai ba iman addu'an Allah shi ne shi to shi ne sai malam sai ya ci gaba da cewa wa laisa li zalika waqtun tsawon wannan lokaci da za ka yi a cikin sujada kana tasbih kana addu'a ba shi da lokaci ba lokaci wa ƙalluhu mafi ƙarancinsa an tatma innu mafasilaka gaɓoɓinka su nutsu mutamakinan zama sun tabbata to shi kenan na'am to in kai haka to sujada ya cika a nan za mu tsaya sha Allah za mu tsaya a daidai nan yanzu mun yi sujada saura kuma tasowa daga ne daga sujadan wanda Allah ya kai mu wani mako za mu tashi a kan daidai inda za mu taso daga sujanan akwai tambaya da malam ya yi. mun yi magana a kan addu'a a cikin sujada ko sai ya ce to in ba ka jin larabci fa mun gane kuma wannan yana daga cikin tambayan da yau da gobe za ga ana yawan yi an yadda a yi addu'a a cikin sallah a sujjada to yaya mutumin da baya jin larabci zai iya yin addu'an a cikin sujjada da yaransu ko ba zai yi ba malamai suka ce ha za haza muhallin istilat wannan abu ne da malamai suka yi ne suka yi saɓani minhum man harama akwai wanda suka ce haram ba za ka yi sujjada kana sallah kuma ka zo kana cewa Allah na roƙe ka Allah ka mun kaza Allah ka yi kaza akwai wanda suka ce haram wa minhum man kariha akwai wanda suka ce makaruhi ne wa minhum man ajaza akwai wanda suka ce ya halatta ba ka jin larabci in kai sujada ka gaya wa Allah bukatunka da yaran mazaban hanafiya su ne suka ce makaruhi mun gane? malikiya suka ce haram mun gane? tofa shafi'iya eh gaskiya ne ba mamaki ba ne don malikiya ta ce ne eh saboda aiso da yawa a irin waɗannan matakan to malikiya ta fi tsauri tana da tsauri saboda mai ƙoƙarin kiyaye buɗe ƙofar me abin yake ba mai kyau da shi yana da saddun zara'i a cikin masadir na fikihunsa shafi'iya su kuma sai suka ce addu'an da za ka yi wace iri ce irin addu'an da aka rawaito ne daga manzan Allah za ka zo kana yi da hausa ko kuma addu'ar ka ce taka tarakaran kanka wanda ba a rawaito daga manzan Allah ba sai suka raba abun biyu sai suka ce idan wata addu'a ce da aka samo ta daga manzan Allah kai kuma kana so ka yi a cikin sujjada amma baka iya yi da larabci ba to za ka iya yi da yaron sai ka fassara abinda annabin yake faɗa a cikin yaron shi kenan mun gane ko? amma naka na karan kanka ka ɗauko ta addu'a naka na karan kanka ka ce za ka yi a sujada suka ce wannan shi ma bai halatta ba in ji iya ke to amma malamai da suka tattara da irin malamanmu na magabata wanda suka biyo bayan waɗancan magabatan daɗin sun tattara sai suka yi mana talkisi na al'amarin suka ce wal hasilu annahu yajuzu du'a bi ghairi al-arabiyyati zaka iya yin addu'a da yaranku a cikin sujjada aka ce musu me yasa suka ce wallahu yasma'u al-aswat wa ya alamun lugha ba yaren da Allah bai ji suka ce hayaniyan hargowa ma Allah ya san me hargowan yake faɗa ballantana yare sai suka ce ya juzu du'a gairin arabiya ta fi salati ya halatta ka yi addu'a da rauku a cikin sallah liman kanan hazihi lughatuhu lafiya ma iza shaqqa alayhi ta'limul arabiya suka ce ga wanda wannan shine yarensu, yarensu shi kuma bai iya larabcin ba koyan larabcin kuma yana ba shi wahala to ba zai zauna kuma ba zai addu'a ba walahu an yad'u bima sha'a min khairi dunya wal akhirah ya samu ya roki Allah da yaransu ya roki alherin duniya ya roki alherin lahira wannan shine khulasar abinda malamai suka tafi akai dan haka idan kai sujjada kana so ka roki Allah wani abu kai kuma baka iya larabci ba ga yawa Allah da Hausa ba ya ba wai na ce ina nufin yaren ka kenan ba karo na ce Hausa to fulani ba bare bari ba kowane yare yaranku ai shine hausanku to ka gaya mishi da yaranku in ka yaka magana ta gaya Allah ya samu dace a ƙarshe akwai wata baiwar Allah ko in ce wasu bayan Allah mata sun yi voice haka suna daga cikin masu bin karatuttuka haka an tura to dukansu sun turo wa malam Ibrahim voice haka ɗaya dai daga cikinsu ba mu san dai daga wani gari ba ne lagos ne ko daga lagos ɗaya ita addu'a ta yi addu'a ta addu'a ta ce allah ya saka kowa da alheri ɗaya kuma tambaya ta yi a kan karatun da muka yi wancan satin ta ce tambayar ta ta ce maganan amin sai ta ce kamar mata ce take jan limancin 'yan uwanta mata to shin maganan amin din nan su in ta gama karatun fatiya su ma matar za su ce amin ko ba za su faɗa ba tambayanta na farko ke tambayanta ta biyu sai ta ce ita wannan matan da take jan sallar nan sai zamana sallar karatu ne a bayyane kuma a gefensu akwai wasu maza in tana karatun kuma mazan suna jin karatun yaya wannan hukunci yake Tambayin da ta turo kenan ko malam Ibrahim yauwa to da farko da farko idan lura da littafin da muke karantawa akan mazabin malikiya ne wannan risala to su maza malikiya su ba su yadda da mace za ta yi limanci ko da ga 'yan uwanta ne mata ko 'yan uwanta mata ne ba su yadda ta yi ne limanci ba mun gane? sannan amma akwai wanda su sun yadda to wanda suka yaddam cewa mace ta yi limanci sai ta gama karanta fatiya mata za su ce amin ko ba za su ce ba to ba mata ba ko maza ne suke bin liman sallah ba za ka ce amin ba sai ka ji karatun liman ɗin mun gane? in ba ka ji lokacin da liman ya ce wala dalin ba ba za ka ce amin ba ko da kana bin shi sallah mun gane? to ka san mu yanzu wani zai ji rugujin amin ne kawai amma bai ji karatun liman ba shi dai kawai ya jan ce amin shi ma ya ce amin a in baka ji wani zalin ba ba ruwanka da amin mun gane? to a wannan matsayin ita mace idan tana sallah sallar da ake bayyana karatu ma'anan bayyana karatun mace shi ne ta jiyar da kanta ba ta jiyar da wani ba ita ta dinga jin abin da take ne ba wai wani ya ci ba kaga in ta bayyana kamar yadda shari'a ya ce ta bayyana to matan da take jan sallan ma ba za su ji walar dalil din to in ba su ji ba ina maganan amin ba amin mun gane sannan maza da kika ce suna jin karatunta idan ta bayyana karatun gwargwadon yadda shari'a ta ce ta bayyana ta jiyar da kanta su ma mazan ba za su ji ba Allah ya sa amsanta ya fito yawwa to Allah ya sa ita da ta yi tambayin ta ji a ƙarshe akwai wani shi kuma daga kaduna da yake bin karatun shi ma shi ba tambaya aiko ba ya aiko ne da abun farin ciki da ya same shi ya ce a gaya mana duka mu murna ya cika ta matansa hudu <laughs> na'am ko samu zuwa yawwa kafin azumi ne ko kafin azumi su da suke bibiyan karatun nan daga kaduna sun shirya sun ce akwai rana da suke so su samu za su kawo ziyara nan daga kaduna su zo nan su ma su mu su ga yan uwa da ake yin karatu amma goshin azumi sai dalili yasa kuma sai ba su samu zuwa ba to muna gaishe su mu ma mata hudu Allah ya sa musu albarka <laughs> da malam ibrahim ya gaya mu sai ya tuna mun wani abin nan akwai wani mu associate professor sai zai aure zai karata hudu a barikin ladi muka je daura auren to muna hanyar barikin ladi za mu tafi aka ce a ah, akwai wa ne a kaduna ai shi ma abokinmu ne ai ba a gaya mishi ba sai aka ce a buga mishi a ce to a profeso wa ne yau zai cika ta ta hudu sai aka buga mishi aka ce prof ya yi ce ai za mu tafi daura aure ne ce auren wa muka ce auren wa ne ta nawa ke na?" aka ce ta hudu lafiyarsa kamar tana yi ma sai wani ya ce shi ai lafiyar ce ta jawo haka malai ibrahim yana gaya min cewa shi wancan na kaduna ya cika ta hudu kawai sai na tuno wancan da wani ya ce wai lafiyarsa Allah ka za mu dace Allah ka sa auren albarka Allah ya sa a zauna lafiya mu. yan mata da zawara da ba samu mazajen aure ba Allah ya kawo musu wanda suke gidajen mazansu Allah ya zaunar da su lafiya inda ake samun fitintunu Allah maɗaukin sarki ka kawar ka shirye mu ka shirye mu kowa a cikin harkokinsa Allah ka buɗa mishi masu ta da fitina suna kashe-kashe da sace-sace Allah ka kame hannunsu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa ana bika izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ji amma ọ̀nà